radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 kun kamo rediyo VOA hasa a cikin shirin sa na Laraba ta bawa ranar samu. Muhammad Amin Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai kasance tare ku a cikin shirin. To ga kuma irin abubuwan da muke dauke da su da farko dai kamar da ku saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya bayan sai mu kawo muku shirin na Afirka a yau. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin na muryoyin masu saurare shirin na kisashen rayuwa shine shirinmu na gaba. daga nan kuma sai mu kawo muku shirin nan na shiriyar alkur'ani da kashe mu rufe shirin namu da shirin nan na duniyar mu a yau sai dai kafin nan ga shirin ko kun san tare da abdullahi salihu katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba goma sha ɗaya ga watan bayan shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu wanda ya daidai da goma ga watan shawwal na shekara ta dubu ɗaya da da arba'in da uku hijira kamariya masu haɗe ko kusan cewa shekaru ɗari da hamsin da biyar da suka gabata ranar irin ta wato goma sha ɗaya ga watan bayan shekara ta alif ɗari takwas da sittin da bakwai aka kafa ƙasar luxembourg a nahiyar turai kafin haka dai tsakanin ƙarni na goma zuwa goma sha biyar miladiya ƙasar ta kasance ƙarƙashin ikon daular roma ta yamma sai kuma a ƙarshen ƙarni na goma sha biyar ta faɗa a ƙarƙashin ikon ƙasar holland bayan haka ta zama ɓangaren ƙasar jamus bayan da majalisar vienna ta amince da hakan kafin shekara ta 1867 yankin luxembourg ya zama yanki mafi arziki a ƙasar jamus da haka ne ma a ranar ɗaya ga watan mayu na shekara ta 1867 wakilan ƙasashen ingila faransa da kuma prussia a taron london suka buƙaci a bawa yankin luxembourg 'yancin kai wanda kuma ya tabbata a rana irin ta yau kasar luxembourg tana da faɗin ƙasa kilomita murabba'i 2,500 sannan tana makwabtaka da ƙasashen jamus faransa da kuma belgium masu ware kun san cewa shekaru 87 da suka gabata a rana irin ta yau wato 11 ga watan mayan shekara ta 1935 aka fara aiki da transmitter ta talabijin a karan farko a duniya a birnin berlin da kasar jamus wani injiniya ɗan ƙasar mai suna paul nipko shine ya kirkiro ta kuma kafin haka shine ya kirkiro talabijin ɗin da kansa nipko ya yi amfani da fasahar mai da hoto zuwa layuka masu motsi amma daga baya kuma ya sake mai da layukan hanyar aikewa da hotunan talabijin zuwa wurare masu nisa daga bisani bayan samun bunƙasar ci gaba da ilimi na kimiyya da fasaha an faɗaɗa wannan fasaha wadda ta zama talabijin da ake amfani da ita a halin yanzu da ƙarshe masu saurari ko kusan cewa shekaru 82 da suka gabata a rana irin ta yau wato 11 ga watan mayu shekara ta 1940 sojojin kawance na ƙasashen ingila da faransa suka shiga cikin ƙasar belgium domin ba ta kariya daga barazanar sojojin nazi na kasar jamus kafin wannan lokacin da gwamnatin nazi karkashin jagorancin adolf hitler ta fara yan barazanar ma mai kasar belgium tare da kwaci iko da ita baki daya lamarin da ya sanya sojin kawance na kasashen faransa da ingila suka shiga cikin kasar ta belgium domin taimaka ma dakarunta wajen tunkara sojin nazi da karshe dai bayan sojin adolf hitler sun wargaza sojin belgium da ingila da faransa su mai kasar belgium baki dayanta inda kasar ta zama tamkar wata jiha a cikin jihohin kasar jamus ƙarƙashin shugabancin adolf hitler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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu jagoran jin hali musulunci a nan ƙasar iran ya ce dole ne 'yan makaranta su fahimci muhimmancin zama ɗan ƙasa a najeriya kuma kungiyar ɗaliban jami'o'i ta bawa gwamnatin tarayyar ƙasar da kuma kungiyar asu wa'adin kwanaki tara na su buɗe jami'o'in ƙasar dakarun juyin juhali musulunci a nan kasar iran sun kai farmaki kan cibiyar 'yan ta'adda a garin arbil na kasar iraki a yau laraba yanzu kuma ga cikakkun labaran jagoran juyin juhali musulunci a nan kasar iran imam said alil khamna'i ya bayyana cewa tsarin karatu na shekaru goma sha biyu a kasar iran wata babbar dama ce ta tarbiyyantar da 'yan kasar kan abubuwa da ya kamata su sani na ilimin rayuwa a kasar iran kamfanin dilancin labaran ip na kasar iran ya nakalto jagoran yana faɗar haka a safiyar yau laraba a lokacin da yake ganawa da zababbun ɗaliban jami'o'i a gidansa da ke nan birnin tehran imam hamna'i ya gode wa malaman makarantu da irin ƙoƙarin da suka baje a lokacin da cutar corona ta yadu a ƙasar shekaru biyu da suka gabata wani ɓangaren kuma jagoran ya buƙaci malaman makarantu daga firamare har zuwa jami'o'i su sanar da ɗalibansu tarihin juyin juya halin musulunci da kuma yadda duniya take tafiya a halin yanzu don su koyi juriya da kuma sanin yadda za su fuskanci makiya a rayuwarsu. Ƙungiyar ɗaliban jami'o'i a tarayyar Najeriya reshen kudu maso yammacin ƙasar da kuma reshen kudu maso gabacin ƙasar sun ba wa gwamnatin tarayyar ƙasar da kuma ƙungiyar malaman jami'o'i wato asu kwanaki tara na su bude jami'oyin kasar ko kuma su ɗaliban su ɗauki wasu matakai masu tsauri jaridar leadership ta najeriya ta nakaltar shugaban kungiyar ɗaliban nance shiyar kudu maso yammacin kasar da kuma na kudu maso gabacin kasar mr moses onya suna faɗar haka ɗaliban jami'o'in dai sun yi barazanar rufe babban titin da ta hada biranen lagos da kuma ibadan da kuma wasu tashoshin jiragen sama a yankin kudancin kasar don kowa ya ji a jika idan har ba a warware matsalar jami'o'in kasar ba har ila ɗaliban jami'o'in a kudu maso gabacin kasar ma sun yi irin wannan barazanar a ranar litinin da ta gabata ce da kungiyar malaman jami'o'in tarayyar najeriya asu takaice ta kara wasu watanni uku a yajin aikin da take yi bayan yajin aiki na watanni uku da ta kare. ɗaliban sun bayyana cewa gwamnatin tarayya ba ta ɗauki matsalar yajin aikin malaman jami'o'i a ƙasar da muhimmanci ba musamman a yajin aikin da suka fara tun ranar 14 ga watan fabrairu na wannan shekara ta 2020 da muke ciki dakarun kare jin jihali musulunci na ƙasar iran irgc a takaice sun kai farmaki kan sansanin 'yan ta'adda a cikin yankin kurdawan ƙasar iraki da ke arewa maso yammacin ƙasar iran jaridar sepa ta dakarun ta ba da sanarwar cewa mayakansu sun kai hare-hare kan sansanoni 'yan ta'adda wanda suke shirin kai hare-hare na ta'addanci a cikin ƙasar iran a safiyar yau laraba a cikin ƙasar iraki labarin ya ƙara da cewa kafin haka dai dakarun sun kama 'yan ta'adda biyar a garin bane da ke lardin kurdawan ƙasar iran inda garin bincike suka gano sansanonin 'yan ta'adda da ke birnin arbil babban birnin lardin kurdawa na kasar iraki suka kuma wargaza sansanonin labarin ya kara da cewa dakarun sun yi amfani da makaman atilari ne wajen kai hare-hare a kan sansanonin 'yan ta'addan a safiyar yau laraba kwamandan rundunar sayidu shuhada ta irgc da ke yankin arewa maso yammacin kasar iran Brigadier janar Majid Armanfar ya faɗa jaridar Sepa News kan cewa gwamnatocin kasashen waje masu adawa da jumhuriyar musulunci ta iran suna amfani da yankin kurdawa kasar iraki mai kwarya kwaryan cin gashin kai don gabatar da hare-haren ta'addanci a cikin kasar iran masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran shugaban rundunar 'yan sanda masu yaƙi da shan ƙwayoyi na ƙasar iran ya bayyana cewa gwamnatin taliban ta ƙasar afghanistan bata cika alkawalinta da ta ɗauka na yaƙi da noman wiwi da kuma wasu tsiro masu sanya maye a ƙasar ba kamar yadda ta yi alkawali bayan da ta karɓi iko da ƙasar afghanistan a shekarar da ta gabata majiyar muryar jihar musulunci ta iran ta nakalto majid karimi yana faɗar haka ya kuma ƙara da cewa a shekara ta 2400 da ta gabata hijira shamsiyya. jami'an 'yan sandan kasar sun kama ton dubu ashirin da biyar na ganyen wiwi da kuma wasu kwayoyi masu sa maye wa'anda aka shigo da su kasar iran daga kasar afghanistan karimi ya kara da cewa yawan kwayoyin da suka kama a shekara ta dubu ɗari hudu da ta gabata ya fi na sauran shekarun da suka gabata wanda ya nuna cewa kungiyar taliban ba ta yi komai dangane da hana noman wa'annan ƙwayoyi a ƙasar afghanistan ba gwamnatin jihunan musulunci ta iran dai ta rasa rayukan ma'aikatanta da kuma wa'ansu da aka jiya rauni wa'anda yawansu ya kai dubu goma sha biyu a cikin shekaru arba'in da suka gabata wajen fada da miyagun ƙwayoyi banda haka ƙasar iran ce a gaba wajen yaƙi da miyagun ƙwayoyi a duniya saboda kasancewar kasar afghanistan wacce take makwabtaka da ita ita ce take noman fiye da kashi 90 cikin 100 na miyagun kwayoyi a duniya ma'aikatar harkokin wajen kasar qatar ta bayyana kisan da sojojin hamci kasar isra'ila suka yi wa bafalastiniya yar jarida mai yi wa tashar talabijin ta aljazira ta larabci aiki a birnin jenin wani abin allah wadai ne kuma ya saba wa dokokin kasa da kasa ma'aikatar ta fi-da wannan bayanin ne a yau laraba ta kuma kara da cewa alhakin mutuwar shirin abu aqila yana hannun sojojin halittu kasar isra'ila kuma dole ne gwamnatin yahudawan ta kawo ƙarshen tashe-tashen hankula da ke faruwa a yankunan falasɗinawa da ta mamaye don kawo karshen kisan 'yan jarida da kuma sauran falasɗinawa a safiyar yau laraba ce dai sojojin yahudawan isra'ila suka bindige shirin abu akila har lahira a lokacin da take ba da rahoto na irin ta'asan da sojojin yahudawa suke aikatawa a garin jenin na yankin yamma da kogin jordan a cikin ƙasar falastinu da aka mamaye shirin abu akila yar shekara 51 a duniya dai ta gamu da ajalinta ne saboda yada gaskiyar abin da sojojin yahudawan suke aikatawa a yankunan falasɗinawa da suka mamaye masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To bayan da aka saurari cikakkun labaran duniya tare da Tahir Amin, bar mu kawo muku shirinmu na gaba ta shirin na Afirka a yau tare da Hassan Barka. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. Shirin da ke bibiyar wasu lamurra da suka shafi nahiyar mu ta Afirka. Muke kuma sharhi ko tattaunawa da masana a kansu daga nan Radio Hausa VOH. To shirin na yau zai haska fitilarsa ne kan taron Majalisar Ɗinkin Duniya karo na goma sha biyar kan yadda za a magance matsalar kwararar hamada da fari da zabtarewar ƙasa da sauran matsalolin muhalli. Hassan barka ne ke yi muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. To madalla a ranar litinin da ta gabata ce aka buɗe taron majalisar ɗinkin duniya karo na goma sha biyar wato cop 15 a abidjan babban birnin ƙasar africos kan yadda za a magance matsalar kwararar hamada da fari da zabtarewar ƙasa da sauran matsalolin muhalli taron dai na zuwa ne a daidai lokacin da majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa kashi 41 cikin 100 na ƙasa ya lalace inda ko a wace shekara ake hasarar eka miliyan goma sha biyu na ƙasa wanda ya kai faɗin ƙasa kamar benin ko kuma belgium tsawon kwanaki goma masu tattaunawa daga ƙasashe 196 na duniya za su yi kokarin cimma matsaya ta bai daya kan yadda za a yaƙi lalacewar ƙasa a cikin shekaru goma masu zuwa daga cikin shugabannin ƙasashen afirka da suka halarci buɗe taron na abidjan har da na nijar muhammad bazum da takwaransa na congo felix sisekedi da na togo foria simbe sai kuma muhammadu buhari na tarayyar najeriya da suka haɗu da takwaransu na ivory coast alasan watara masana da wakilan gwamnatoci daga sassan duniya su ne suka shirya zaman taron na nazarin yadda za a shawo kan matsalolin da gurgusowar hamada ke haifarwa a jawabin da ya gabatar wajen buɗe taron shugaba alasan watara ya ce en selon les données disponibles la dégradation des sols affecte 52% des terres agricoles alƙaluman da ake da su na lalacewar ƙasa ya shafi kashi 52 cikin ɗari na filayen noma wanda ke barazana ga makomar al'ummar da ke dogaro da aikin noma kai tsaye yayin da gurgusowar hamada da fari ke haifar da hasara ta eka miliyan 12 kowace shekara kwacin hasarar eka 23 a cikin kowane minti ɗaya. haka kuma lalacewar ƙasa na shafar kashi 74 cikin ɗari na mutane matalauta kai tsaye la dégradation des terres affecte directement 74% des personnes pauvres shugaban ƙasar ta Coast Alassane Ouattara ya buƙaci samar da kuɗaɗe da yawansu ya kai dala biliyan ɗaya da miliyan ɗari biyar domin fara wani gagarumin shirin samar da abinci da farfado da gandun daji domin yakar sauyin yanayi nan da shekaru biyar masu zuwa shugaba watara ya ce shirin zai yi amfani da fasahohi kamar na jirage marasa matuka wajen shuka bishiyoyi da kuma amfani da iri mai jure fari domin gyara ƙasa ɓangarorin da ke halartar taron da zai ɗauki kwanaki goma sha ɗaya ana yin sa za su yi nazarin girman matsalolin gurgusowar hamada a duniya da kuma hanyoyin tunkararta. jamhuriyar niger na ɗaya daga cikin jerin ƙasashen duniya da ke fama da wannan matsala ta gurgusowar hamada a jawabin da ya gabatar yayin taron shugaban ƙasar ta niger muhammad bazum ya bukaci a mai da hankali ga ayyukan tattali da za su yaƙi zaizayewar ƙasa da gurgusowar hamada da samar da ayyuka ga mazauna karkara domin yaƙar zuwa ci rani ba bisa ka'ida ba da kuma tashe-tashen hankula. générer des revenus et des emplois au profit du monde rural et ainsi permettre de combattre efficacement les migrations irrégulières et la violence. alƙaluman ƙididdiga na gwamnatin ƙasar Nijar sun tabbatar da cewa kaso ɗaya daga cikin uku na ƙasar mai faɗin murabba'in kilomita miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da sittin da bakwai mamayar hamada ne matsalolin gurgusowar hamadar na da nasaba ne da ƙarancin ruwan sama zaizayewar ƙasa ƙarancin itatuwa da sauyin yanayi da tsananin zafin rana da sauransu taron na copkins da za a kwashe kusan makonni biyu ana yi zai tattauna dabarun magance lalacewar ƙasa da sare itatuwa da gurgusowar hamada da ke haifar da fatara da ƙarancin abinci da rikici a duniya wanda ya shafi rayuwar mutane fiye da miliyan uku. a misalai da suka shafi irin matsalolin da sauyin yanayi ke haifarwa sama da hukumomin agaji hamsin ne suka buƙaci a gaggauta samar da ƙarin kuɗaɗe da samar da kyakkyawan shagoranci don tunkarar gagarumar matsalar ayyukan shin kai da ke fuskantar miliyoyin mutanen shiyar gabashin afirka a sanadiyar matsanancin fari inda aka yi gargaɗin cewa muddin aka yi jinkiri za a iya samun hasarar rayuka hukumomin da suka fitar da wannan bayanin sun hada da kungiyar agaji ta save children da gamayyar kungiyoyi masu zaman kansu na somaliya an bayyana cewa sama da mutane miliyan sha hudu ne a kasashen somaliya da habasha da kenya wanda kusan rabin adadin ƙananan yara ne sun riga sun fada yanayin tsananin yunwa mataimakin shugaban shiyar kwamitin ayyukan ceto na ƙasa da ƙasa irc ya bayyana cewa ba zai yiwu a sake maimaita kuskuren da aka yi a baya ba kuma aka kau da kai kan batun har sai da lokaci ya ƙure yanzu ne lokacin da ya dace a ɗauki matakai domin kaucewa fadawar miliyoyin mutanen shiyar gabashin afirka cikin garari mr johnson ya ce matsalolin tashe-tashen hankula da rashin tsaro da karayar tattalin arziki sun ƙara kamari a shekaru da dama a yanzu kuma ga batun matsalar sauyin yanayi da ƙauracewar dubban al'umma daga muhallansu lamarin da ke ƙara sanadiyar fadawar ƙara mutane cikin yanayin tsananin bukata al'amuran sun ƙara rincaɓewa ne a sanadin rikicin rasha da kuma ukraine rasha babbar ƙasa ce da ke fitar da man fetur da alkama da takin zamani da sauran kayayyakin masarufi kuma sanadin takunkumin da ƙasashen yamma suka kakaba wa rashar lamarin ya riga ya kawo mummunan tasiri ga zaman lafiyar al'umman ƙasashen afirka musamman ma ga aikin samar da isasshen abinci a nahiyar alƙaluman da hukumar kula da abinci da aikin gona ta majalisar ɗinkin duniya ta fitar sun nuna cewa daga shekarar 2018 zuwa 2020 kaso 32 bisa ɗari na alkamar da ƙasashen afirka ke shigo da ita daga ƙasashen ƙetare na fitowa ne daga ƙasar rasha sannan kaso 12 bisa ɗari daga ƙasar ukraine inda ƙasashen somalia da benin suke shigo da kusan illahirin alkamarsu daga waɗannan ƙasashe biyu wato rasha da kuma ukraine banda haka kuma hukumar kula da abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa matsalar fari na ƙara tsananta a ƙasashen kenya da habasha da somaliya sakamakon ƙarancin ruwan sama an yi hasashen cewa al'umman ƙasashen da yawansu ya kai miliyan ashirin za su fuskanci matsalar yunwa a bana shi ma ofishin kula da ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya un osha ya yi kiran da a samar da irin shuka da takin zamani ga manoma a yankunan da rikicin ya shafa a arewacin kasar habasha gabanin saukar damina washa ya bayyana a cikin wata sanarwa ta baya-bayan nan game da halin da ake ciki a yankunan cewa yanayin da ake ciki game da bukatun jin kai a arewacin habasha ya yi matukar sananta yayin da majalisar ɗinkin duniya ke ci gaba da yin aiki tare da dukkan sassan masu ruwa da tsaki domin samar da ƙarin kayayyakin da ake bukata a yankunan tigray da afar da kuma amhara mafi akasari damina a ƙasar habasha tana faruwa ne daga watan yuni zuwa satumba a kowace shekara inda ake samun kashi 85 zuwa 95 cikin 100 na abinci da ƙasar ke bukata kamar yadda alƙaluman da gwamnatin ƙasar ta fi da suka nuna ofishin na un osha ya yi gargadin cewa muddin aka gaza samar da irin shukar da takin zamanin lamarin zai iya kasancewa mafi muni da za a fuskanta na rashin kyawun damina a karo na uku a jere a yankunan da rikicin ya shafa a yankin tigray un osha ya ce ana buƙatar takin zamani tan dubu da ton dubu hamsin na sabbin nau'ukan irin shuka da maganin kashe kwari lita dubu arba'in da maganin kashe kwayoyi lita 34,000 bugu da ƙari ana buƙatar rigakafi da magunguna da kayayyaki ga dabbobin gida da yawan su ya kai miliyan goma biyu a yankin amhara manoma miliyan uku uku suna buƙatar tallafin a ɓangarori daban-daban na ayyukan gona daga cikin adadin manoma miliyan biyu da dugu shida na buƙatar ninkin tallafin a fannin ayyukan gona kan wannan batun masanan kasashen afirka da abin ya shafa sun yi tsokacin cewa ya dace kasashe daban-daban da ke nahiyar afirka su yi kokari tare domin daidaita matsalar ta hanyar daukar matakan da suka dace shine masana da dama ke fatan wannan taron na abishan zai lalubo tare da magance matsalolin da suka jibanci sauyin yanayi ba wai zaman shan shayi ba sautarin yawa akan gudanar da ire-iren waɗannan tarukan a kuma kai ga cimma matsaya a fitar da bukatu masu kyau sai dai daga bisani aiwatar da su ya gagara masu saurare a nan shirin na yau ya kawo ƙarshe sai kuma wani shikon idan allah ya sake haɗa mu kafin nan ni hassan barka da na shirya da kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. To da ke Hassan ɗin bai nisa ba gashi a cikin shirin na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. shirin rediyo hausa biyu hashi daga nan tehran da ya saba ba ku damar zo faɗa bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kamar ga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana salamu alaikum gidan rediyo jamhuriyar musulunci ta Iran sunana Musa Usman na Fulani daga Ilorin Faras Najeriya. Na fito in nuna bakin ciki na akan yadda su kungiyoyi arewa har ma da kungiyar fulani ta mai allah suka sai ma goodluck people jonathan fam na takarar tsayawa shugaban kasa ya kamata kungiyoyin arewa da kahin ku haka ku yi nazari yadda al'ummar arewa suke cikin matsanancin hali na rashi ga rashin kuɗi ga tsadar rayuwa ga rashin abinci kudaden nan da kuka rada kuka je kuka sai mai fam don ku yi bajinta da kira kiran talaka kuka kuka ba masu kudaden nan wallahi da abun ya fi mana alfanu wai amma a ce har da kungiyar fulani ta mutti allah duba da cewa yadda halin da fulanin najeriya ke ciki na wahalhalun rayuwa fulani da duk an sace masu canu ba a tallafa masu ba ba wani magana kirki da aka yi masu gidan rediyo ta hiran ku tashi lafiya assalamu alaikum rediyon musulunci ta jamhuriyar musulunci da iran ina so ku bani dama yau ni jan hankali dangane da yan uwanmu matasa kuma in ce al'ummar gari baki daya da su kokarin gyara magudanan ruwansu magudanan kananan magudanai na jikin gida wanda suka fito magudana ta cikin gida kenan da kuma magudana wacce take ta gari a lambatu kenan to da allah matasa yan uwanmu ku yi kokari ku gyara ganin yadda dama. damuna take sawo kai a ba don komai ba don mu kare kanmu daga barazanar ambaliyar ruwa domin toshewar waɗannan magudanan ruwa ƙanana da manya na gari su ne suke kawo mana ambaliyar ruwan ruwan sama ko na ƙasa wanda ba mu yi tsammani ba suna na gwani lawan ali gamadan na kiraye ku ne daga nan karamar hukumar kura da ke jihar kanan dabo kuma ina cikin garin gamadan tewan unguwar ciroma fatan za ku tashi lafiya Assalamu alaikum Radio BOH Tehran. Mai magana Comrade Iyasu Yakubu Digawa ita suka dau jihar Bauchi. Zan yi amfani da wannan dama na tofa albarkacin bakina akan taron da shugabannin wakilan mu na Afirka suka gudanar a birnin Abidjan na kasar Kwandibawa, d'Ivoire. To hakika mu dai fatanmu wannan taro kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Fatanmu Allah ya sa wannan taro ba taron shan shayi ba ne taron da zai amfani ƙasashenmu na afirka ne kuma muna fatan wannan taro zai kawo ƙarshen asarar rayuka da dukiyoyi da sauyin yanayi yake kawowa sakamakon ambaliyoyi na ruwa da ke faruwa a sassan kasashenmu na afirka da sauyin yanayi yake kawowa muna godiya radio boh jamhuriyar musulunci iran Tokar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH malami na gaba gare ka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Murya Musulunci Iran mai magana isu ne maɗatte da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan birnin mai na jamhuriyar Nijar to muna fatan taron da za a yi na sauyin yanayi a cote d'ivoire za a yi taro cikin ƙoshin lahiya a tashi lahiya kuma muna fata zai amfani ƙasashenmu na nafiyar afirka domin mu ma canjin yanayin yana shahon mu hakika akwai ƙasashen da suka ci gaba da dama wanda su suke hudda gurɓataccen haƙin da yake sauya yanayi amma kuma mu ƙasashenmu mu ne masu ƙaramin ƙarfi amma kullum abin ya cewa canjin yanayi canji ne kuma rashin shuka itatuwa da ake yi yana ƙara ƙarfin irin wannan al'amari da fatan dai Allah ba mu zama lahiya kuma Allah ka ba mu shugabanni masu adalci na gode ku tashi la mai magana isu ne maɗatai da makaramshin fure Nijar na kira ku daga nan birni mai ku tashi la. Assalamu alaikum Radio Hausa ta Hiran kuna tare da shi ta tayar da ganin a gada jamhuriyar Nijar. Ina so ku bani dama in kira ga shugabannin layuka na nan ƙasa ta jamhuriyar Nijar da su duba Allah su duba annabi su gyara hanyar sadarwa na layi cewar za ka yi kira musamman a ƙauyuka kana so ka kira yan uwa da amanan arziki ka ji labarin yan uwanka amma rezo ko do lokaci sai ya hana to ba mu san ba daga menene duba da cewar yanzu wanga lokaci ne na zamani na cewa sai ka yi amfani da wayar salula ta kira kiraye amma ga shi kuma sai kai kiran sai abin kawo cikas idan Allah da a duba mu tallaka a duba bangaren sadarwar wannan musamman ƙauyuka kuna tare da shi ta tayar daga nan a ga da jamhuriyar Nijar. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio voh iran kuna tare da mai magana alkasum daga nan agadez jamhuriyar niger a yau na shigo shirin ina son in ba da ra'ayi na. saman wannan matsala wadda ta kici ta kicin yawa wai mu za mu sha hankali wai cikin jihar ta agadez ba wai masu ba hukumomin da za su fitowa su gaya ma matsalar gidan ruwan ga su gaya musu gaskiya wannan abu gaskiya yana ci mana tuwa a ƙwarya akwai gidajen da sun kai wata nawa barbansu da ruwa amma kuma sai aka maka kuɗin kudin kamar sun sha ruwa kenan kaga wannan ba daidai bane gidan ruwa dan Allah da annabi kun ba su iya rijiyoyinsu wanda suke ba a garin su ruwa su mutane abubuwa na shan ruwa ga sanan ana yi sai ka ga mai hali ya ya tambayi gwamnati an ba shi dama ya zo ya yi burtsatse na shan ruwa radio iran mai magana alkasim ne daga nan agadas jamhuriyar nijar tashi lafiya mai magana sanusi maɗatai da magarin jamhuriyar nijar da yake nan da 'yan lokuta kaɗan cikin ikon allah muna sa ran shiga mana ta wannan dama zan yi kira ga al'ummar jihar mu ta da magaram da ma mahukuntar jihar da tun wuri ya kamata a shirya ma damunan nan don kuwa malam bahaushe na cewa kayan sam ko da wuri ake haɗa shi kenan ya kamata a shirya wa damuna tun wuri tun kafin ta zo domin gujewa halin da aka faɗa a kun da suka gabata shine na toshewar magudanar ruwa da rashin sanya shi gadoji da ma al'umma da suka yi birni suka zamana a magudanar ruwa wanda hakan ko yana haifar da matsala ya kamata a gyara tun wuri tun kafin damuna ta zo domin gujewa irin waɗannan halaye daga ƙarshe ina addu'ar allah ubangiji ya nuna mana damuna lafiya allah ya ba mu damuna mai albarka ina fatan za ku tashi lahiya boh ta hiram Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran mai magana Rabi Alhaji Umar wanda aka yi zani da suna Raba mai aski shugaba na kungiyar masu radio jihar da magaram Jamhuriyar Nijar. Eh gaskiya zan yi magana ne kuma a wannan karan a dangance da cikon shekara guda da mai girma magajin garin jihar da magaram ya cika Abdulrahim Balarabe a basukan mulki. Eh a wannan shekara guda da ya yi gabatar gaskiya alhamdulillahi an gabatar mana da ayyuka na ci gaba masu yawan gaske wanda waɗansu daga cikinsu kamar irin share-share wanda suka ɗauki shekaru da dama cikin garin da magaran wanda an zo an kwashe mana su gashi na kuma ana ci gaba da ƙara eh, share mana gari haskaka mana garin mu da bangare na hasken wutar lantarki haka zalika kuma a akwai makarantu da dama wanda sama da shekaru talatin zan iya cewa ko ishirin ko sama da haka wanda ba su samu kewaye ba kuma a halin yanzu gashi nan ana ta kewaye mana su haka zalika kuma ga eh, gadodi eh, kwallati da aka yi ta kwashe mana gaskiya alhamdulillahi muna godiya Assalamu alaikum sashen Hausa gidan Radio BOH. mai magana ni ne na ko hassan talba george fortescue ina so ne amfani da wannan dama mu yi godiya da jinjina ga dan majalisa mai wakiltar nan gyara fortescue wato right honorable ibrahim umar a bisa kokarinsa da jajircewarsa na tona wa mutane solar bohalt na ruwa sha a karamar hukumar nan gyara fortescue ward 21 ba haka kuma kokarinsa na daukan wutar lantarki daga tashan kurege zuwa degubi wannan dan majalisa ya yi kokari ya yi aiki tukuru ba haka a bisa kokarinsa da ya yi na ƙara ɗaukan wutar lantarki daga fatiskum diddaye garin gambo garin mandagai da ke karamar hukumar nangere da kuma eh, yanki shida garin abba da sauransu wannan majalisa ya yi aiki tukuru allah taimake shi kuma allah ba shi nasara kan kargar muke daga misalin kwasar talabijin fataskum daga kudancin jihar yobe To Marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su Ni Hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. Baran koma gefe hana ku da Sheikh Dr. Abdulkadir Mubarak domin gabatar da shirin na shiriyar Alƙur'ani. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سرارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na shiriyar Alƙur'ani. Idan masu na tare da mu a cikin wannan shiri, muna nan har yanzu a cikin suratu Zumar wadda muka fara ainihin kawo muku karatu da tarjama da kuma tafsirin wannan sura suratu Zumar kuma insha Allahu kamar yadda muka saba yau ma za mu ɗora daga inda muka tsaya. Ina neman tsari da Allah daga shaidan la'anan ne abin kyama. Bismillah. ألا ما رحم ما جنقي قل إن waɗanda suka yi asarar rayuwarsu da ta iyalinsu ranar alkiyama. Ku gane wannan ita ce taɗewa bayyananniya. samansu a ƙarƙashinsu kuma akwai shimfiɗu wannan ne fa Allah yake tsoratar da bayansa da shi za ku shiga cikin taɓewa ne kun taɓar da kawukanku saboda kun shigar da kawukanku da kanku cikin wuta za ku taɓar da ahalinku saboda menene saboda su wa'annan ahali naku ba za ku samu wani amfani daga gare su ba ko da ku su ahalin naku in a aljanna suke ba su amfani da ku da komai ba ko kuma ma tare da ku suke a cikin wuta ba dai za su amfani da ku da komai ba saboda haka duk abin da za ku yi ku yi ku aikata abin da kuke so ni dai Allah nake bautawa ko kuma ku bautawa abin da duk kuke so ku bautawa domin ku yan wuta ne ko ma dai wani hali za a yi to kuna cikin wuta kun tabar da kawukan ku kun tabar da ahalinku da dai duk abubuwan da kuke kai waɗansu malaman suka ce kuma a'a kun tabar da ahalinku na daga huril in da kuma waɗannan da aka ajiye muku na khadimai da za su muku hidima a ranar kiyama da Allah ta'ala ya tanadar muku a cikin aljanna sai kuka tabar da wannan ni'ima ta hanyar ayyukanku da rashin imanin da ba ku yi ba saboda haka da kanku ko taɓar da kanku tun a duniya to ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa ku saurara ku ji fa irin wannan taɓewa ita ce tabewa bayyananniyar tabewa wacce take taɓewa ce a fili taɓewa ta ɓangaren dukiya da mutunci wannan za ka iya kawo wani abu ka canja wani lokaci mutum ya taɓe ya rasa dukiya ko ya rasa wani abu na mutuncinsa a za a iya samu wani lokaci ya sake kawo wani abu ya iya samu ya mayar da wannan gurbe ɗin amma in aka ce mutum ya taɓar da kansa to taɓar kai da kai mutum ya taɓar da al'amuransa na kansa da kansa ya kasance ya zama cikin taɓewa ta har abada to wannan fa ba a iya canja wannan taɓewa din ta zama taɓewa ce abadiyya ta har abada babu yadda za a yi mutum dawo da ita saboda haka taɓewa ta duniya taɓewa ce wacce take ta wucin gadi wato taɓewa ce ta ɗan wani lokaci amma taɓewa ta ranar lahira ita ce taɓewa ta har abada saboda haka kowa ya shiga taitayinsa wannan a ce mutum ya tabar da kansa da kansa da hannunsa ta hanyar ayyukansa tabewa ta ranar kiyama to wannan zalika huwal khusranul mubin wannan ita ce tabewa bayyananniya wacce take bayan da za a yi mutum ya iya kawo wani abu da zai iya canja wannan tabewa din wal iyazu billah to ubangiji subhanahu ta'ala a cikin ci gaba a wannan aya ta goma sha shida sai yake cewa a cikin jahannama suna da waɗansu abubuwa a samansu wato malamai suka ce a saman kawukansu akwai wani tsabaka-tsabaka sama da sama da sama duk na wuta ne ba wayo wani abu ne in an ce nan ga balbalin wuta to saman ta ma balbalin wuta ne saman saman wannan ma balbalin wuta ne shine a cikin jahannama za su samu waɗannan su waɗannan yan wuta din inna lillahi wa inna kuma wannan ta yi musu inuwa gaba ɗaya za su ga kamar a cikin wani inuwa amma inuwa ce fa ba wai inuwa ta irin da rana ai maka inuwa kana jin daɗi ba a'a wannan inuwa ce ta zafin wuta take sama da su tana nan a ƙasansu tana kuma sama a kawukansu a saman kawukansu Shi ne Allah subhanahu ta'ala yake mana ishara a wannan saboda haka abin da yake nuna mana ta kowane bangare wuta ta zo ta kewaye su kenan ta kowane janibi sama da ƙasa duk wuta ce to irin wannan azaba irin wannan azaba ne Allah subhanahu wa ta'ala yake tsoratar da bayinsa da ita shine ubangiji yake cewa to saboda haka ya ku bayina ku ji tsorona, kada ku kasance kun yi min shishigi a cikin abubuwan da zai sa ni na yi fushi da ku kar ku yi abubuwan da za ku yi shishigi cikin al'amura na wanda za ku fusatar da ni saboda haka ku ji tsoro na ubangiji Allah ka ƙara mana tsoron ka ya rabbal alamin To mu na ƙarshe shine shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyar mu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da siyasar ƙasa da ƙasa da ta haɗa da wannan yanki da yammacin Asiya. to a yau za mu yi dubi ne akan yadda yakin da rasha take da ukraine yake neman yin tasiri akan falasɗinu da kuma haramtacciyar kasar isra'ila da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a lokacin da ministan harkokin wajen ƙasar rasha sergei lavrov ya furta cewa shugaban jamus a ƙarƙashin 'yan nazi wato adolf hitler yana da asali na yahudanci ba tuntuɓin harshe ya yi ba yana sane da abin da ya faɗa aƙalla abin da yahudawan sahiyoniya suke so ya kasance kenan wato ya zama na tuntuɓin harshe Labrov ya yi saboda haka sai su fito suna magana akan ya nemi gafara akan dukkanin yahudawa domin wasu bayan suka fito daga haramtacciyar kasar isra'ila sun zargi lavrov da cewa fa abin da ya yi fa wani babban kuskure ne mai girma da ba za a manta da shi ba kuma yana nufin kenan yahudawa ne suka kashe 'yan uwansu yahudawa a lokacin yakin duniya na biyu lavrov ya faɗi abin da mutane da dama suke tsoron faɗa ne a rasha saboda kada a zargi rashin da cewa tana adawa da yahudawa tarihin yahudawa dai a ƙasar rasha tun a zamanin tsarin mulukiya na waccan ƙasa ya wuce shekaru 1400 tarihi ne kuwa wanda yake cike da gogoren da yahudawa suka rika yi a fagen mulki da tsoma baki a harkokin siyasa wannan ƙasa ta rasha da kuma ƙulla makirce-makirce a cikin fadar da ke iko da wannan ƙasa hakanan kuma rawar da suka takawa a fagen tattalin arzikin ƙasar rasha har zuwa shekarun bayan nan sai dai abin da yake da muhimmanci wanda kuma za a iya danganta shi da ɗaya daga cikin dalilan da suka sa labarobi ya yi furucin da ya yi shine yadda isra'ilawa suka shiga cikin yakin da rasha take yi da ƙasar ukraine duk ƙoƙarin da shugabannin sahioniya suka yi na son ganin lavrov ɗin ya nemi gafara ko janye magana da ya ya ci tura hatta wasu kafafen watsa labaru na 'yan sahioniya sun ce wai fadan mulkin rasha ta kremlin ta nemi gafara akan wancan furucin na lavrov sai dai bayan kwana ɗaya kawai fadar mulkin ƙasar ta rasha ta karyata hakan tare da cewa za su ci gaba da aiki da shugabannin haramtacciyar ƙasar isra'ila a kan yaƙin ƙasar ta ukraine bayan da suka kasa samun neman gafara yahudawan sun koma amfani da maganganu na tsokana kamar yadda suka saba babban malamin addinin yahudanci na ƙasar rasha rabbit bill lazara ya buƙaci ministan harkokin wajen ƙasar da ya janye maganarsa kafin abin da ya kira ƙwarewar lokaci malamin addinin na yahudawa ya ce ba ni jin cewa ina a matsayin da zan iya baiwa ministan harkokin waje shawara amma idan a ce zan nemi gafar yahudawa ko kuma ya bayyana cewa abin da ya faɗa kuskure ne idan ya yi hakan to za a kawo ƙarshen maganar a gefe ɗaya a daidai ranar da haramtacciyar ƙasar isra'ila take bikin abin da take kira ranar kafuwata wacce auren falasinawa take ranar kwace musu ƙasa da kashe iyaye da kakanninsu labari ya fito daga ƙasar rashi ta cewa ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta aike da tawaga wacce ta kai ziyara zuwa moscow kuma wannan tawagar ta samu kyakkyawar tarba daga ministan harkokin wajen kasar sergei lavrov har ila yau ma'aikatar harkokin wajen rashin ta mayar da hankali wajen yaye kallabin rawar da yahudawa suka taka a lokacin yakin duniya na biyu da yadda yahudawan masu jan wuya suka haɗa baki da kai da hitler a wancan lokacin a birnin berlin na jamus da masu birane na wasu ƙasashen gabashin turai wani abu mai jan hankali a nan shine yadda mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen rasha maria zakharova ta wallafa wani saƙo a shafinta na sada zumunta wanda ya kunshi cewa saƙo daga ma'aikatar harkokin wajen rasha zuwa ga ma'aikatar harkokin wajen isra'ila a ƙarƙashin wannan saƙon zakharova ta yi bayani dalla-dalla a kan yadda 'yan ina da yaƙi daga haramtacciyar ƙasar isra'ila suka isa ƙasar ukraine inda suka haɗa kai da waɗanda rasha take kira da 'yan nazi sababbi. domin yakar sojojin rasha zakharova ta ci gaba da cewa da wuya a ce 'yan siyasar isra'ila za su so su ji abin da zan faɗa saboda sun kambama yakin da yake faruwa ta hanyar kafafen watsa labaru amma watakila abin da zan faɗa a nan zai iya zama mai jan hankali a wurinsu da akwai 'yan ina da yaƙi daga isra'ila in ji zakharova da suke yaƙi kafaɗa da kafaɗa tare da mayakan azov na ukraine da wani abu da ya kamata a fahimta a nan shine ƙungiyar azov da sakharoba take ambato wata ƙungiya ce ta masu wuce gona da iri na kishin ƙabilancin ukraine da suke ɗauke da makamai suke kuma ƙin jinin rasha da kuma yakatta. wannan kungiyar ce rasha take kira da sabbin 'yan nazi na kasar ukraine ta kuwa zarge su da yi wa masu magana da harshen rasanci a cikin ukraine kisan kiyashi tun daga shekara ta 2014 zuwa yanzu musamman a yankunan donbass da kuma lugansk da ya fada hannun 'yan tawayen da rasha take taimakawa kuma suka kwace iko da su a halin yanzu a hakikanin gaskiya ɗaya daga cikin dalilan da rasha ta bayyana na shirin ta yaƙi a kan ukraine shine fada da wannan ƙungiyar bugu da ƙari yana da kyau masu sauraro su san cewa a lokacin da shugaban ƙasar ukraine vladimir zelensky wanda asalinsa bai hude ne ya yi wa majalisa haramtacciyar kasar isra'ila jawabi ta bidiyo daga nesa ya bayyana cewa ukraniya tana a matsayin babban isra'ila mai magana da yawun ma'aikata harkokin wajen kasar ta rasha ta ci gaba da ambato dalilai na tarihi da suka tabbatar da cewa a lokacin yakin duniya na biyu wasu fitattun yahudawa sun haɗa kai da 'yan nazi wannan yana nufin cewa tana kara jaddada abin da ministan harkokin wajen ƙasar ta rasha lavrov ya faɗa tun da fari zakaroba ta kuma ambaci yadda aka rika samun irin wancan haɗin kan a tsakanin yahudawa da 'yan nazi a gabashin nahiyar turai da suka hada da ƙasar poland yakob likin ya kasance ba Yahudan da ya rika yi wa 'yan uwansa Yahudawa leƙen asiri a birnin Waso na Poland. Yana miƙa wa gwamnatin mamaye Jamus a waccan ƙasar bayanai. Ya kuma san cewa ƙarshe kashe su ake yi ta hanya mafi muni kamar ɗakunan iskar gas. Wani fitaccen hude wanda ya haɗa kai da 'yan Nazi. shine hayim ramakovsky wanda ya rika kiran 'yan uwansa yahudawa da su miƙa wa 'yan nazi ƙananan 'ya'yansu da suka hada da jarirai a garin lords na poland domin su 'yan najin su rika gwaji a kansu bisa hujjar cewa idan aka miƙa musu jariran to za su rike manyan yahudawa wato za su kyale manyan yahudawa da ko matasansu. gwaji ne irin wanda ake yi da beraye na cutuka da magunguna wanda yake kaiwa ga mutuwarsu waɗanda suka san yadda fadan mulkin rasha kremlin take tafiyar da ayyukanta da kuma salon tunanin shugaban ƙasar vladimir putin sun kwana sanin cewa da wuya ya nemi gafarar isra'ila akan furucin da ministan harkokin wajen ya dangane da dangantakar hitler da jinin yahudanci idan ku haffa da mulkin ta rasha tana ganin cewa da akwai mabukata a nemi gafara to za ta baiwa ministan harkokin wajen ne umarnin ya yi haka wanda har yanzu hakan ba ta faru ba don haka shugaban ƙasar rasha bai nemi gafara haramtacciyar ƙasar isra'ila ba maimakon haka ma ministan harkokin wajen rasha ya aikewa da ismaila haniya shugaban kungiyar gwagwarmayar musulunci ta inawa wato hamas takardar ya ziyarci moscow wannan yana nuni da cewa ya zuwa yanzu an shigar da falasdino da gwagwarmayarsu a cikin abin da ke faruwa a yakin ukraine da kuma amfani da shi a fagen siyasa. to ma sauraro za mu dasa aya a nan sai kuma fitowa ta gaba inda za a je mu ɗauki da wani jigon kafin mu karkare baki ɗaya muna gayyata ko zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. ma saurare duka duka ya abin da ya so kenan gan lokaci a mu sai a tarbi mu a shi na gaba domin jin mu dauki wasan shirye amma kafin nan amma din tahir amin da ya kuntar labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya sai dai muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya.